الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد بدأ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقربا خاشيا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وهم المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنتهم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الزمع يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الآئين وما تفض الصدور اللهم انقلنا من ذل المعزية إلى إذ الطاعة اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعزية اللهم بارك في أولادنا ولا تدورهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim muna nan farkon suratul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 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان في بابه خبيرا بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم wala ta ji ala ya daga kada ka sanya hannunka magalulatan ilawar ke a son rowa kuma shi wani saboda ruwa hannun ba ko kusa ga aliyu yake ba can yake liƙe ga waya ne ko kusa ga aljiwan barewa balle mabukaci ya tsaron ya samu wani abu allah ci to bai yarda da wannan ba wannan rowa ta yi yawa Allah bai yarda da ita ba wala ta jali ya bai kama ga lulatan ila wani ke kaka da ka sanya hannunka tana a yi mata kokurni ga wayarka ai la riƙe kakka ka ana da infaqi game da cewa ni duka baya kakka jinke ka kullum maski dukkan jinƙewa kuma la tarsuda fil infaqi kakka shin ta wajen cewa kullum maski dukkan cewa, wato kakka bayan duka kuma kakka hana duka ba a son ruwa kuma ba a son mutum ya ba su wa duka in ka ba su wa duka kai ba abinci za ka ci ba in an jima abin nan da hudu ka gani gare ka duk abin da ka gani gare ka wanda Allah ya baka to abincin kana hau ya baka ba na wani na ba naka na ya ka to ba a son ka yi abin da za ka nakasa kayanka in an jima kuma ka dawo ka ɗora bacin mutane saboda ka ɗibi kaɗan ka ba su a ji mai yawa ko kuma ɗibi lalura ka duka ka ba sannan cikin saura ka ɗiba ka baya abin da aka so kenan kakka hana gaba ɗaya kakka miƙa duka wata ka wani maluma ka zama abin zargi idan ba ka bayarwa Yeah, uwa da yan uwa da su aka yi magana ga dama sai ya kunta zamani da qur'an fi ibadihi khabira shi Allah ya zama sani da bayi yi basira ko mai gani wato ya sa abin da an bayyana nasu ya sa abin da an koya nasu akwai wanda in an ka bashi arziki lalacewa zai yi sai a hana mai arziki akwai wanda ya an ka hana mai arziki lalacewa bai sai a bashi arziki Allah ya san maslaha kowa shi Allah bi ibadihi kabiran basira ai alimin masanina za basarin ma'amuci gani ya basiru bita da yana da basira ga tsara alamun rasuwa siyasa ce yadda siyasa su duka wa bi bawaɗinihim kuma ya san baɗininsu wa zawahirihim da zahirinsu fa yarzuquhum ala hasbi masalihim yana azurta su gwargwadon maslaha su saboda haka Allah na taimakon kowa gwargwadon maslaha ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إنك تلعو كان كدعا كبيرا ولا تقتلوا أولادكم كما كفوا كشديانكم بالواجه لتلوضع قودة قوة هيا دي ورد كشديان دون قودة تلوشي تو كفوا كشديانكم خشيت إملاك دون صورون تلوشي duk wani abin da aka tunani cewa ƙasa tana haihuwa da yawa nan gaba ba za ta iya ciyar da mutanenta ba za ta yi talauci jama'a ku diba ku gani yanzu in kuka kwantar da ku mu najeriya ana cewa wai mu yi tsarin iyali don kan mu haihu da yawa nan gaba ba mu iya to su tura nina na suka kokari suna shigowa na su ci arziki ba mu da shi suka tahowa ko ba ku ganin su in mutum ya ɗauko rigima ta ya ɗauko rigima ta an ka ce to an ba ta yanki ni ta za ka yi tonon zinari sai ce to shi kenan ya bar rigima to ba mu da arziki arzikin mu bai isa mu sun ka taho yahudanci dai yana duk abin da kun ka san kashe ɗiyan ku na kakku shi Ko na wanda kun ka san kashe ɗiyan ku ne kashe ta imlakin don tsoron talauci kakku na hannu narzuquhum mu mu muke azurta su wa iya kuma mu muke azurta ku mu ba su abinci mu ba ku abinci inna qatalahum lalle kashe su kana kai da ya zama kuskure ai ita man kabira wato zunubi wanda an babba kashe ɗayan don tsoron talauci babban zunubi na kuma kashe ɗayan ku duk wani magani da za ku sha don kafa haihu da yawa don gudun talauci ka ku sha shi in dai kun san da shi ka ku sha shi duk wani magani na da za hana haihuwa don gudun talauci nan gaba to ka ku sha wannan magani ba maganin ƙwarai na ba Allah ka ba da arziki shi ka talautawa wala ta karabu zina wala ta karabu zina innahu kana fa'izatan wa wata sabila wala ta karabu zina kuma kada ku kusanci zina duk abinda aka ce zina ne to ku yi nesa da shi wannan ablagu ya yi isa matuƙa cewa kakku yi kusa milla ta atu bisa ga a ce kakku yi shi wato ko kusa gare ta kakku yi ya yi isa matuƙa ga hannu, bisa ga a ce kakku yi zina an ka ce ko kusa ga zina kakku yi inna wushi ya aikata zina ka na kana shaɗa ya zama alfashiya kabiya mai muni wata sabilin kuma ya yi muni a ce hanya ce ta mutum sabilu huwa to zina ya yi muni ai tsarika huwa ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وما قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل innahu kana mansura wala taqatulun nafsa fa waqafu kashray Allah ya harrama Allah Allah ya haramta a kashe illa bil haqqi sai da haqqi wato sai da haƙƙin shari'a kun ga ga haƙƙin shari'a wanda ya kashe mutum in akwai shaidodi bayyanannu to za a yi mai hukunci kotu ka kashewa ba wani mutum ka kashewa ba wanda yana musulmi sai ya yi abin nan ya yi rade ya koma kayan bayan kwana uku da aka ba shi ya tuba bai tuba ba an ka je da shi kotu ita ka ba da kwana uku in bai tuba ba sai ta kashe shi kotu ka yi ba mutane ba wanda ya yi zama dattijo ya yi aure kuma auren da ya cika kayan da shari'a daga baya ya yi zina kuma aka samu shaidobi cikakki aka kai shi kotu kotu ta yi bincike ta tabbatar da gaskiya za ta kashe shi duka waɗanga dalilai a kotu aka zuwa mutum bai ɗauka hukunci da kai ne in ka ce zan ɗauki hukunci in hukunta wani shi ko wani ya ce zai ɗauki hukunci ya hukunta ka ƙasa ta lalace don abin nan talaka ba a bashi hukunci talaka ba a bashi hukunci hukunci na hukuma ne jagororin al'umma su ka hukunta al'umma saboda haka kada ku kashe rai illa bin haqqi sai da gaskiya wa man qutila mazluma wanda an ka kashe madan uwa bisa ga zalunci wa qad ja'alna li waliyhi wannan da aka kashe mun saya wa mai gado ne ailiwa li abin nawarifi ga mai gado ne mun saya mai sultanin iko Da tasalluda ala qatili samun iko ga wanda ya kashe mai dan uwa fala yusiru amma kashi bana ya har da kai wuce haddin shari'a bil qatl wa jarama bi an ya qatula ghayra qatilihi ya kashe wanda ba ya kashe shi ya kashe mai dan uwa ba aw ya qatula hu bi ma qatila bihi kuma ba daidai na ya kashe shi da abinda ba shi ya kashe dan uwa ne ba wala abinda asawa kuma wala bi aswa aminu ko abinda yi shi muni a'a da duk an ka yi an ka yi haka na an ka mai haka nan na za a yi ma wanda da ya yi kowa da ya yi da ya yi shi za a yi mai wanda ya yi kuma haka nan za a yi mai hatta laukutila, bita gariki har dai da a ce an kashe mutum na nocewa an ka ɗaure shi an ka kaɗa ruwa har yammaci fi ma'in cikin ruwa uzziba wato za a fi ma in adabin in adabin cikin ruwa waɗanda suke masu daɗi ruwan daɗi lam ya guri fi ma in milhi to cikin waɗannan ruwan zai za a noce shi ba a noce cikin ruwan gishiri idan mutum ya noce wani cikin ruwa waɗanda an nasha ruwan gurbi irin namu to shi ko in an kan samu da cewa shi na in aka to aka yanke mai hukunci sai a ce da shi cikin irin ruwan nan shi ma sai a tashi sai a loce shi muku ba a sa cikin ruwan gishiri shi ko cikin ruwan daɗi ya kashe wanga shi ko a sa cikin ruwan gishiri bayan hakan wanda duk mutum ya yi haka nan na aka yi ita kotun musulunci adalci ta kai wanda duk mutum ya yi haka nan na aka yi inna kana mansura shi wanda aka kashe ma dan uwa ya zama abin taimako ai alwaliyu kana mansura wanda aka kashe ma dan uwa shine waliyin ya zama wanda aka taimako bi tubuti alqisati rawdan qisati ya tabbata garin ya an ce kotu wa bi hokka hukami lahu kuma mahukunta za su kama mai alqisati ai qisati ai istifa'i wato cika mai qisati saboda haka fa inna allaha ta'ala nasarahu Allah ya taimaka haisu aujabal qisasa lahu lokacin da ya wajabta mai ai mai qisati wa amara wala ta yi umarci shugabanni bi ma'unatihi alayhi su taimaka mai ai mai kisasi kun ga shi yana da abin nan yana da majingina to bai kamata shi hushi shi wani laifi wanda ba daidai ba ya koma cewa ai wane yi min kaza don haka ni zan ta iya kaza kakkai komi kotu za kana iyaye ku ce ai to kotu in an ce ba ta yi ko kotu ba ta yi dai kai kakkai abin da ba a ka ba da kayi abin da ba sa ka ba kai yanzu mai laifi kake kai ma to ka yi abin da an ka saka ka tsaya nan an ce ka kai ma kotu ka taya kai mata yan ta yi don kanta yan mata yi wa don kanta najeriya ta mata a haka ai ana hukunci najeriya ba ga mutane na efcc na kame suna karewa ba hukunci na ba ba hukunci na ba ga mutane na kullum ana kai su gidan yari ba hukunci na ba duk hukunci na illa dai Najeriya ce kamar a yi maka hukunci wato sai ka sha wahala ta kwan shi ɗaya ne Najeriya ta kuma haka nan na tafi kuma abin da ya kawo ta 'yan Najeriya na a haka eh kama kun tuntuwan launa kama wadda kuke haka aka ba ku shugabanni su jabance ku wanda ya so ya ce yana yin gaskiya ai ba a so ne kuna gani ko a wani matsayi an kai suwa duk wanda ya to ya karɓa ya ce gaskiya da yi sai kun ga an tilasta ya ce ya shi aji aikin nan ko kuma ya aji ku ba a tilasta wani ya gane bai yi ba to najeriya ce haka nan take ba gaskiya yan najeriya ka so ba mai yawan masu son gaskiya ba su da yawa abin da dai kawai an muhimmi a mai da al'amari ga allah abin da ya ce shi kawai an muhimmi ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ أشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم كذا ku قصه kusa مراي وجن ظالمتي in aka ce dukiya ga ta marayi ta to a sa mata tsaro na gaske tsaro na ƙarshe in aka ce dukiyar marayi ce ba a taba ta illa billati hiya a hasan sai da abin da yake ƙarshe yasa kuka ga jira ce muku kwamitocin da aka yi don taimakon marayi a yi hattara da su a yi hattara da su don wato ko kaka ka ci dukiyar marayi kayi laifi kun ji ƙur'ani ba ma ciyaye kakkuci dukiyar marayi ba ciya wala ta karabu da yatim ko kusa gari ta kakkuta illa billati hiya hasana sai da hanya wanda ta yake wato hanyar da ka mai da naira goma su koma naira ashirin ita dai an mahi kyau wannan ya halitta amma don hanyar da ka mai da naira goma su koma naira tara ka bi ga dukiyar marayi dukiyar marayi hadari gare ta wala ta karabuhu bi hali min ahwali kakko yi kusa da dukiyar marayi da kowane hali cikin halaye illa bil hasalati allati hiya ahsan sai da dabi'a wadda ta yi kyau min jami'il hasali dukkan daga dukkan dabi'u wa hiya tanmiyatuhu lahu shine a ƙara mata yawa shine a ƙara ma dukiyar marayi yawa to hanyar dai za a ƙara mata yawa ita dai ce hanyar da shari'a ta yarda da ita wal infaqi alaihi minhu a kuma ciyar da shi cikin dukiyar bil ma'ruf yadda shari'a ta ce haka za a ci gaba hatta yabluga da har ya kai iyaka karhi ne ai bulugu ya kai iyaka karhi ila haisu yumkinuhu lokacin da yake yi wa ya anshi abitai bi sababi akali saboda hankali ne wa rushdihi da shari'a ta ya kai lokacin da yake iya anta abitai alkiyamu bi masalih mali yana iya tsayuwa da masalolin dukiya ta bayyana izin ta zulu wala ya taugai biya anhu to lokacin wani ce wani ne zai gushe gare shi to kun ga kaidin dukiyar marayi kenan saboda haka nika cewa duk kwamitocin da aka kawa don taimakon marayi ni dai ban yadda da ko guda ba sai na ƙungiyar izala shi ko abin da ya sa shi in ka in kwamiti ya yi ba daidai ba yana da wa'anda ka rushe shi gobe su da wani amma ko su kwamitin izala suna wa muka gare su su rika sa ana bincika kwamitocin nan su ga da aka yi su rika sa ana bincikawa su ga da aka yi su tabbatar da abin nan da aka ansa na marayi ana yin wanda ya kamata ci domin mai yawan mutane za su ce kwamitin marayi su kai amma su tsara irin tsarin aikin ofis akwai alawansu akwai kaza kwamitin marayi bai da alawansu kwamitin marayu bai da alama ko kudin kafu-kafu bai da bai da kudin mota ko kudin ruwan sha a tsaya ana mitin lokacin sharuwa, ruwa ya bai da kudin sharuwa. ruwa kudinsu kudinsu na kowace yana iya taimakawa ya shigo ya taimaka da ƙari ne ko sifin fama wani bai ya dauka sai an kwamiti don haka shi ma ina ƙara kira ga izala ta rika kulawa ga kwamitin nan nata ta rika kulawa tana sa ido gare shi kuna ganin yara ko wani yaro ya ɗan taso zai ce ya kawo kwamitin marayi wanda ko ga hannunka kuɗi suke kai kai wasa yana iya anshe su wanga aka ba kuɗi a ce wai marayi zai kai ma na gaya muku shekaran jiya yana magana da wani alaji ya ce a raba ma marayi da gajiyayyu wasu dukiya ya ce ya biyo daga baya yana kiran waya akwai mutane da yawa waɗanda ya ce a kai ma dubu hamsin hamsin dubu goma goma aka ba su akwai da ya ba shadda babba da karama wayanda ya ce a kai ma sai a kai maka bandul amma an dai bai yaji biyu a kai ma yaji takwas to yare da a haka kaka cewa sun kawo kwamitin marayi kwamitin yaudara ne kwamitin yaudara ne idan an ka samu naira goma a ba marayi naira biyu naira tafa a haye in an taho wajen bayarwa sai a ɗora ɗaukar hoto marayi bai sani ba ana ba shi tayi biyu na shinkawa ana mai hoto a ce aka yace kun gawa da muka yi haka muka raba mu marayi kaya to jama'a Allah na nan na ganin abin ga wadda aka yi duk abin ga aka yi Allah yana nan yana gani kuma hukunci zai yi wa don haka matasa manuhanmu da ku ku zama abin kwarai ko bayan ba mu dan ku zama ku ne madadin to ku kauce mahayyacin amana mu da mun ka taso ba haka muka taso ba ko matakka wani ya ce ma yaya gida ka ce lahiya na ya ce to a kai ma iyali bai halitta gari ka ka ji abin hora kakka ce ban da abinci wani ko ba ka da abinci wani ko ne ba kayan ka kai mata kayan ta ya yara yara lahiya na to a kai ma yara wannan ka kaɗan ka ci shi kayan mutane na to bale marayi wanda babu abin da ya gama ka da shi kaga yara suna ta don kamar waye shaddodi wai yan kwamitin marayina matasa suna ta wa muka gare ku hanyoyin zamba da zalunci da ce amana ku nisance su ba ce mun kai kakkuci daɗi ba ku bi doshi ba mu ce kakkuci daɗi ba bale ku ce man harama zinata Allah ya ce a karje da ya badi wa ɗaya ba da rizki sun iya jawa ga aya wadda ka magana a ci daɗi to abin da daɗin ta kun kame a ci shi ba kayan mutane za ka zaune ya ka ce jin daɗi ka tsawo ba matasa ku lura da kyau Allah ya taimake kun sun ji abin da Allah ya ce ko kusa ga dukiyar marayi ka yi Allah ya gafarta mana wai za balaga gairu kamila akali idan marayi ya balaga amma hankali ne ba cikakke na ba to lam tazal walayatu walayatu alayhi an to jibinta ta hake mai dukiya ta bata bushe ba sai a cigaba da hake mai ya balaga amma bai da hankali to ba a bashi dukiya na ga wani yaro uba ne ya rasu yabban mai dukiya da yawa akwai gidaje har da gidan mai amfani malam yaron nan ya tiyan matsa ma uwa ce uwa ce ta tilasta alƙali ya ce a bashi kuɗi malam ko yaushe ka tawaya da sun kewaye shi ranka ya daɗe ranka ya daɗe malam sai da aka kai gidan mai ɗaya yanzu shi dai ka zama shi dai ka zama sun ta yi a to ba kudin suka tawa an sa ana ce mai da kaɗai yana ta mai ba to ku kula da irin wannan amanar Allah ce wanda ya san shi na iri kawo marayi an kaba mai amanar Allah ce ya wani. amana ce wanda ya san yana riƙewa ya faki wanda ya san bai rika kashi a ba a ci walai tare da filibologi an ya tsila ila talatin talatin sana ba shi rasu ne a yi a a Thank you. ذلك خير وأحسن تاويلا Thank you. ma'auni na buhu da na sa'i duk ku cika shi da kyau ma'auni na yadi in an zo wajen awo duk ku cika shi da kyau ana ƙwaruwar ƙauyawa yadi nawa ka isa ta yadi goma ka isa ka to a bani yadi goma ya sai yadi mai lamba kaza sai a rage mai a bashi mai lamba kaza sai ya taho sai tilace bai isa ce to ai yaji goma kace kuma su ne ba to Allah na nan na ganin kowa kuma hukunci zai yi ba saboda haka ku cika ma'auni ku cika shi yadda ya kamata komi da komi abinda an ce ma'auni ne shi an ma'auni yan sakai na wani abin nan sai su ce to ai ya gani ya sayi da ya gani ya sa azalumi kake halar bale ka ce ya gani ai aza yake mutunan kwaye kake ashe azalimi kake ya amana to ku kula da irin wannan ba Allah zai tambaye ku wa wa auhul kaila ku cika da ma'auni idza kiltum in za ku yi awo wanda nuzul qistasul mustaqim ku yi awo da ma'aunin nauyi wanda an madaidaici in awon nauyi na almizan sawi ma'auni madaidaici dalika khayruniya haka yayi alheri wa ahsana ta'wila yayi makoma mai kyau ai ma'ala makoma wala taqab ma laysa lak wala taqab ma laysa lak bil inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala ta gaba ma laisa laka bi ilmu kuma kada ka bibi abin da baka da ilimi gare shi Ma'ana talata kun ra'aytu kaka ce na gani walam tara baka bi kun baka ce na gani kaka ce na gani baka gani ba duk abin da ka san baka gani baka kaka ce ka gani wala sami'tu kaka ce na jiya walam tasma'a baka ji komi ba ka ce na ji labarin kaza kuma baka ji labari ne ba kakkace haka wa alimtu wa lam ta'lam kakkace na sani ko ban sani ba abinda duk baka sani ba kakkace ka sani wakila kuma an ce abin nan ta kabu asali ne daga kalma ma'khuzun min kafa ai ka annahu ya kafu al ai kamar yana bin abubuwa fi waqafaina ai ya taba'uha yana bin abubuwa waya ha yana binciken ta don ya santa wa haqiqatu annahu la yatakallamu fi ahadin min sanni abinda a haqiqanin wannan magana kada ɗayan ku shi magana akan wani bi da zato kada ɗayan ku yi magana akan wani da zato ku bai unhwani da zato kuna zargin mutane aiwa na kaza ya kai aiwa na kaza ya kai aiwa na bai kaza aiwa na bai kaza da zace zace ku bayyana haka ku bari sai abin da kun ka tabbata ku tsaya kan shi kowa kai ya ce na san abin da ban sani ba kowa kai ya ce na ji abin da bai ji ba kowa kai ya ce na gani abin da bai gani ba kowa ya tsaya ga abin da ya sani kuma don ku san da sani inna sama lalle ji wato kunnuwa ma'ana jin da kunnuwa ke yi wal basara da gani wal ba'ada da zuciya kullu ulaika duk waɗanda abubuwa kana anhu mas'ula mutum ya zama abin tambaya gare su za a tambaye ka ga abin da kace ka jiya baka a, za a tambaye ka ga abin da kace ka gani za a tambaye ka ga abin da kace ka sani zuciya ke kullu ulaika duk waɗanda abubuwa kana anhu kana mas'ula anhu mutum ya za abin tambaya gare shi ai sahibu mai kunnuwa za a tambayi ma za fa alabi mi yayi da kunnuwa mai ido za a tambayi ma za fa alabi mi yayi da ido mai zuciya za a tambayi ma za fa alabi mi ya aikata da ita duka za a wa mutum tambaya akan gabobi dai wala tamshi fil ardi wala tamshi bil ardi marha إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرة kada ka dore ta yi a cikin ƙasa kana takama don kaga ka zama babba ka tuna dori karami kake wasu an inda girman nan na zama ga wanda a da ba zai kawowa gare ka da yanzu ba ka don kura ka tashi wasu a to kakka yi takama wata rana girman nan baka da shi na gaya muku wani abin nan babban mutum da ya yi ta takama lokacin da yana da mulki yana ta takama yana ta takama A da ya gama mulki ya koma bakin garka sai shi ɗaya bai da kowa A abin na alarama na ya biyo ya ce shi ya ce mai da yawa mana son mu ga mutumin ga ya ƙi bari yau ga shi shi ɗaya sai da direba na ya wuce ya ce ka dawo da ni mu mu ga yadda ya ce a ah, cama ya ce alarma so ka gaisa ya ce a ah, ce amin ba kai yana kullum muka so mu gani ba ka ganuwa ba ce amin duk ina mutane ya ce sun ga gwamnati ya ce ko shan ga haka man ka ce ma karki mutanenka kai ga ka kai sai an jima jama a to ni ohani ne yanzu na rawanan shi me ohani ne a abin nan ta ko karin gada bai yi shi ba yanzu to kada ka yi takama mulki da ka gani kuɗi da ka gani daga wasu an ka an so su don haka Allah ya ce wa an fi min ma ja'alakum kun fi da ku ciyar ga abin da ya sa ku zama an ba ku riko ciki ne daga hannun wasu an ka sa an ka ba ku riko ma nan gaba za a sa ga hannun ku ba wasu riko to kakkai takama da abin da ba naka ba wanda ku gobe ana iya raba ka da shi wala tamshi fil ard marha kakkai ta ya cikin kasa kana takama da marai matasa ku lura da wannan don matashi shi ya yi samun matsala in ya samu arziki kaga yana ganin kamar shi wani Allah to kakka yi takama za marahil ma'abuci takama bil kibiri da girman kai wal koyala da takama kakka innaka lan takhriqa al da kai ba baka yahude kasa ai ka baka yahude ta ta akhira ha, haka kai karshen ta bil kibiri ka da girman ka wa da girman kanka wannan tablogal jibala tula in kuma kayi zanin kai kana cire kanka sama baka kai girman dushi kalma ana annaka lan tabluga hada al-mablaga wannan matsayi baka iya kai shi ba kai ka takatalu ya kake takama a ah, ba takama na wanda baya da kyau alfahari bai da kyau كل ذلك كان سيئه كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه مكروحا عند ربك دكا مدن أبوه كان سيئه سكمقوني مكروحا عند ربك من كامانا وجوه مجيجن قولن أيوكا دعمت لسوتك أي كل ذلك المذكور دعا منا دعا منا كسالة خمس والعشرين na ɗabi'un nan guda ashirin da biyar almadakura wanda aka ambata min ƙaunihi ta'ala tun daga maganar Allah la ta jar ma Allah ilahan akar bai dawo tafsirin bai dawo ya ce wa awwaluha cikin ashirin da biyar ɗin da na farko la ta jar ma Allah ilahan akar wa taniha wa ha, na biyu da na ukunta wa qadara rabbuka ubangijinka yayi hukunci Allah ta abudu illa iyahu kada ko abin nan ku bauta kowa sai shi lissi malihima ala ta takalifai ne don sun kushi takalifi biyu al'amuru bi ibadatin layi umarni da ibada Allah wa nahyi an ibadati gairi da hali ga ibada wani ne na hudu wa bi da walidain insana na biyar wala taqrabu wala taqullahu ma ofis. sadisu ha na shiddanta wala ta tanharu ma kakkai musu tsawa sabi'u ha na bakwanta wa qullahu ma qawlan karima saminu ha na takwas wa kafin lahuma janama bulli ka saye gehen ƙasƙancin gare su minar rahama don tausayi wata ce wa na taranta wa ƙurrar da rahamuma ka ce Allah ka wa uwaye na rahama ashiru ha na goma wa ati zal qurba haqqa wa makusanci a bashi haƙƙi ne hadi ashiru ha na sha ɗaya ɗinta wal miskina a ba miskini haƙƙi ne sani ashiru ha na goma sha biyu ɗinta wa masabili mata yi a bashi haƙƙi talifu ashirha na goma sha uku ta wala su badar tabbira ka kai almubazzaranci da dukiyarka rabi'u ashirha na goma sha hudu dinta wa kullahu qawlan mai tura ka ga musu magana mai sanyi kamisu ashirha na goma sha biyar dinta wala ta jali ya daka magalulata ila hukuka kakka sanya hannunka kai mata uku ni wajen wayarka don ba ƙaruwar ciya sadisa ashirha na goma sha shidda ɗinta wala tabsadu ka kakka miƙa hannuwanka kullum barki, wato ka ka kashe dukiyar duka gaba ɗaya ta biya asharha na goma sha bakwai ɗinta wala ta da auladakum kakku kashe ɗiyan ta mina asharha na goma sha takwas wala ta karabu zina kakku kusa da zina ta biya asharha na sha tara wala ta katulu nafsa kakku kashe rai ashirunaha na ishirin ɗinta wala ya tsirifir ƙasai walbaƙiya saura ku wala ta karabu mala yatima kakku kusa ga dukiyar marayi wa ahu da ahdi ku cika da alƙawari wa ahu kaila ku cika ma'auni wa da nubir qisati ku yi ahu da ma'auni na adalci wala ta kafa ma laysa laka bihi kakka sai da ilimin abin da baka sani ila har zuwa ƙarshe wa kullu hata kalifatun dukkan su umanni na an ka ba su na iya wata ibada kana sayyuhu inda rabbika makaruwa to abin yi. hukunci ne in an saba mai to hukuncin makaruha abin kyama ne wajen ka. wa bi qira'atin sayyi'ata wato kana sayyi'ata al maradu biha al manhiyat wato abinda aka ni abubuwan da an kai hani to sayyi'a ne isna ashara fasala tabi'a goma sha abin na biyu wata anifa sayyi'a bi yace sayyi'atan mura'atun don kulawa lima'ana kullu ga ma'ana kullu shi yasa yace sayyata wa qawluhu da yace makaruha abin nan tadhkiruhu bai ce makaruha ta ba tadhkiruhu mara'atu lil lafadha don kulawa da lafadinta wa bi al ayati iktifa'un cikin wannan aya akwai wadatuwa wa kana abin hasanuhu kyawu ne ai alhasan min abinda a kyawu ne wa huwar ma'amurati wa'anda ayyuka masu kyau cikin su su ne al-ma'amurati wa'anda aka yi umarni inda rabbika wajen ubangijinka mardiya wa'annan yardaduna mahamuda su ko wa'ancan sayyi'atar su ko waɗanda hasanatar intaha iyakar bayanin bai dawo kenan wa bihi tatimul maqarana da wannan maqarana ta cika summa aqaba alama ta qaddama sannan ya ta'kibi ga abin da ya gabata وقال تعالى ذلك مما أوحى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهنا ضرب بالقاف جهنم ملوما مدحورا ذلك وانه hukunce hukunce duka min ma auha ilayka ya muhammadu rabbuka ya manzon rahama yana cikin abin da ubangijin kai wahayi gare ka min da hikima na hikima wato na hukunce hukunce min shara'i na shari'o'i allati lam tusaq zikruha wanda ba a shahi ambatanta ba fi 18 aya cikin aya wato abin nan goma sha takwas awwalu ha farkon ayar la taj'al ila zuwa kanci wa zakara ha fi tawrati wannan abu wannan hukunce ya ambace su cikin at-taura fi ashir ayati cikin ayoyi guda goma wa akhiruha na karshen su duka wala tamshi fil ardi maraha kakkai tahiya kana takama cikin kasa da waman da fi mimma auha ilaika yana cikin abin da ubangiji kai wahayi gare ka to wannan abin nan min a nan wurin littabi'idi don wato ambaton wani bangare a wahabu. Da za awhahu Allah ta'ala da biyu don waɗannan abubuwa ba dukan su dai na Allah ya wahayi ga annabi ba tashi ya yi wahayi gare sallallahu alaihi wasallam wala ji ma Allah ilahan akhar a wa afara da min da aka fara shi da shi an kare kada ka sanya wani abin bauta tare da Allah wa turqa fi jahannama mandur ma atada ka cikin jahannama abin zargi madahura abin korewa ga rahama ai madaruda ar rahmatillah wanda aka korewa daga rahama Allah wa bi tikrarihi cikin maimaita wala tujar ma Allah akwai tambihun ala anna tauhid mabda'ul amr duk wani umarni tauhidi a farko ne kuma ya amka ci gaba wa manta hawo shi a ƙarshe ne kuma wa inna man la kasada lahu wanda yake bai da manwa badala amalu da aiki ne zai kaci wa man kasada bi fi'lihi aw tarkihi ghayruhu ta'ala wanda kuma da aiki ne da bara aiki ne wani Allah ya kanni ba Allah ba da a wa aiki ne ya walakanta wa la annahu ra'sul hikima domin tauhidi shine asalin hikima wa malaka shine abin da mallaka hikima gaba ne wa rutiba alaihi awwalan daga ko aka jera kan tauhidi ma huwa bata shirki da duniya, mugun karshen da zai biyo bayan shirka nan duniya wataniha na ƙarshe da yace wala tujara ma allahi wato karka sanya tare da Allah ma huwa natijatu abinda a fa'ida abinda a fa'ida da shirka ka ba mai shi fil ba karshe wa turqa fi jahannama maluman madhura ai taluma nafsaka zaka zargi kanka in ka zo da babu tauhidi madahuran ana nisan takamin rahmatullahi ta'ala daga rahama Allah aba asfaqum rabbukum aba asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inata إنكم لتقولون قولا عظيما ولما أمر بالتوحيد لوكشن دي أمني التوحيد ونهى عن إثبات شريك لله كما يهني game da tabbatar da abokin tarayya ga Allah yace a ta Allah da ibada kada a haɗa shi da kowa wajen ibada to a a atba'ahu bi fasa da tariqati man asbata da lahu ta'ala sai ya biyo baya da ambaton lalacewa wanda ya hanya wanda ya tabbatar da ɗaga ga Allah yace Allah na da shi ma hanya sai lalatatta ta ma siyama an yakuna zalika alwaladu akhasul auladi inda sa'in balle ma a ce dan shine mahi kaskanta tsiya wajen mai magana inda sa'il wajen mai magana faqala sai Allah ya ce afa asfakum yanzu Allah ya zaɓe ku A kuma ya ahla makka rabbukum ubangijin ku ya zaɓe ku bilbani da ɗiya maza wata kana mina mala'ikata ina sashi ko ya rike ɗiya mata cikin mala'iku banatu la nafsi ya rike su zama ɗaya ga kai ne bi za a mikun da cewa ku ko innakum la taquluna bi zalika qawlan azima lalle ku da wannan kuna faɗin magana mai girma bi idafatil auladi ilayhi da kun ka a mai ɗaya ai ɗaya na mutum na mutum kayowa wai ya kasatun bi ba'dil ajsam kasata ba'dil ajsam yace wani abu na da yake banta da jikunkuna sashen jikunkuna li sur'ati zawaliha dan ita jiki ita ka saurin gushewa don haka mai ita na son ya samu mai kulawa da shi nan gaba Sun ma abin nan an kusa kun alayhi sannan kuka nuna kukuhi Allah da kun ka yi rabo kun ka ce yana da ɗaya, sai kun ka ce maza sun yi daraja sai kun ka ɗauke maza kun ka ce mata su wani ɗantattu shi ku, tun da shi haka nan kun ka ajiye shi sai kun ka ba shi ɗaya, mata kun ga laifi bisa laifi laihi bisa laihi haisu ta ji nuna lahu ma ta karahuna lokacin da kuka sanya mai abin da ba ku so sun mu bi ja'alin mala'ikatin dina hum min ashrafil halittu. sannan kun ka sanya matan da su a mala'ikun da su a mahi daraja halittu a da wanda hukun kamar shi su mahi kaskanci wurin ku kun ka ce mata wannan wato laihi na babba wala qad rafna. ولقد سربنا بهذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا والله كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى بالعرش سبيلا ولقد سررنا في هذا القرآن من الأمثال للي من جدي ويا مثالي دبن دبن من بويا مثالي دبن دبن شكونا القرآن والوعد القول الهيري والوعيد الاتشيوا وعند سكتاب عمنا ما يتبين شيء ليذكروا دون متعني سوى أبطوه wa ma yaziduhum zalika illa nufura an alhaqi amma wannan bai kara musu kullu sai gudun gaskiya suna nan dai Allah na da abokin tarayya karkashin جلا تبدعون تسبيعهم إنه كان عليما غفورا والله سبحانه وتعالى ya tabbata ba gaskiya na ba tafiya da kusa da ya tabbata gare shi wata'ala Allah ya ɗaukaka amma ya ƙulu daga abin da suka waɗa suna jingina mai biliyayi ya ƙulu wa a bittayi mina shirakayi abokan tarayyar da suka ce mai ya eh, Allah ya ɗaukaka amma ta ƙulu daga abin da kuka waɗi na abokan tarayya ƙuluwan kabira ɗaukaka mai girma ƙuluwan masdar waƙewan maukewar ta'ali wato Allah ya ɗaukaka sam ƙwarai wa barhana ala nafsi ala nafaya shariki lahu yayi kawo hujja ga dalili ne na kore ba kai ne abokin tarayya wa qala tusabbihu lahu samawati sab'u yace sama bakwai ta ne mai tasbihi wal abdu da kasa bakwai suna mai tasbihi suna gaisai wato kullun sama tana gaisuwa subhanallah subhanallah ƙasa ma tana nan tana gaisuwa subhanallah subhanallah wannan tazmihi da kuka gani a wabba wani abu ba ku yawaita shi akwai alheri Allah na so ne do wanda ka yi abin da Allah ka so Allah zai so shi to sama ma kun ji inda tallaki nan na ta kafa Tazmihi ta kai shi yasa ta tsere ƙasa ma nan na ta kafa da Tazmihi ta kai don haka ku kuma an ka ƙara muku ku yi tasbihin kuma ku yi ƙari don ku cimma abin da ya kamata ku cimma wa in min shay'in babu wani abu ai ma min shay'in mina makhluqati babu wani abin da aka halitta cikin halittu illa yasabbihu sai yana tasbihi mutalabbisan da hamdi yana ci da tasbihi da wa ubangiji duk halittun Allah da kuka gani sun ya kulu na suna cewa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi a kunga duka halittun Allah suna yawaita wannan tasbihi kuma ku yawaita shi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi walakin la huna tasbihahu sai dai wasu halittun ba ku fahimtar tasbihar kun ga itacen gana ku da kun kakkawa ƙarfa gana ku na doke-doken gana kuke suna nan suna su da hannun walakin la tafqahuna tarbiya sai dai ba ku gane suna nan suna yi inda Allah ya ce ba wani abu face yana subhanallahi wa bihamdi amma dai da yake ba da harshen ko yake yi ba ba ku gane ba amma wanda ya da harshen ka shi kaka gane ba to abinda an muhimmi a nan, Allah na so ne shi yasa kowa da kowa ma da ya kawo Allah na subhanallahi wa bihamdi kai ka kana waya dubu nawa kai subhanallahi wa bihamdi dubu nawa kai sallah ba ta hana tasbihi aiki ofis ba ya hana tasbihi noma gona ba ya hana tasbihi tukin mota ba ya hana tasbihi tasbihi nawa kai zama shago kana makon shago bai hana tasbihi dubu nawa kai yau kuma kana son kaya amma baka ka yi ba ka yi da fito ka sai dai wani ya ɗebo ka ya ɗan ma ya kamata kai ma tun da dai makullai ya nan an ba ka kai ma ka buɗa Allah ya ce walakin la tabqahu na tasbihahu li'annahu laysa bi lugatikum don tasbihin su ba da harshen ku suka yi ba bal bi lugatin la tafhamunaha suna yi ne da harshen da ba ku fahimta wala annakum mahjubuna an sama'iha don an shamake ku gajin tasbihin su wa hadha ya qasadi anna tazbih al-jimad bi lisan wannan ya nuna tazbihin da sandararra abubuwa kai yanzu irin tebirin ka irin karhuwa ta suna sandararru wanda ba su iya magana ba su da hanji to tazbihin su wato da harshe na magana baki suka buɗa suna subhanallahi wa bihamdihi Allah ya ce amma ji ba ku ji ba ku ganewa ko kun amma da baki suka yi wa huwa allazi ikhtarahu al wannan ma'ana wannan fassara ita ce wanda mai tafsira hazim ya zaba wa a bi ahadith muta'addida ya tabbatar da wannan abin da ya zaba da hadisai daban-daban wa huwa qaribun jidda ko ma'ana wato qaribatun jidda kusa take kware-kware daga Allah ya gafarta muna ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne sauran bayanin tasbihi in Allah ya kaddara mun kai lahiya ya ba mu iko zuwa za mu zuwa insha Allah abinda dai muka so gare ku ku nizarci wannan tasbihi da Allah ka san kun ji sai da yayi da kai ne yace subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira da ya gama yayi da kai ne ta kwan sai yace to ba wannan dai ba wa in min shay'in illa yasabbihu bihamdihi Ya ce babu wani abu face yana tasbihi da gode sai da ya yi ci da kai dai kamar kun kajiya ba wata ala amma ya na ulwan kabira shi ya yi da kai dai sai ya ce to ba hayi ne ɗaya ba wa in min shay'in illa da bihamdi babu wani abu face yana tasbihi da gode jama'a ku lizanci tasbihin ga ku yawaita shi ko Allah na eh, rage fushi da mu ya kawo mana mahita da zaman lahiya cikin ƙasar ku yawaita tasbihin a abin nan a cikin sahihu targhib wa na albani ya sa hadisin da ita subhanallahi wa bihamdihi cewa wa bihi ma yurzaqu kullu shay'in da su aka ba kowa arziki wanda kayan tasbihi dubu hamsin ga yini kayan da ya kaja mai tasbihi dubu goma bai da kowa gwargwadon tarbi ne wa bihi ma yurzaqu kullu shay'in yanzu ga ka rasa abin buɗe baki ba ka da abin buɗe baki kuma ka ɗauki azumi kuma yau babu shakka ka biyo za zakara masallaci ka ga wani wuri ana kashin kaji sun baka shawa kuma ba ka da kofi malam da an tashi sai alwala ka mai da gaban ka gabas ka yi ta subhanallah da hamdu subhanallah Da wani kai dai in Allah ya so za ka ga abin da Allah bai mallo a yi ni ina da to ma sai ka ba wani kaji sai ka sai ka yi wani kaji nan da ka so wanda za ta tawa ba ka yi ne don hadisi ya inganta wa bihi ma yurzaqu kullu shay'in hadithun sahihun sahahul albani da subhanallahi wa bihamdi da so aka azza kowane irin saboda haka ka yawaita su dare da rana tsarkake Allah na ka kai subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah duk wata nakasa Allah ka tsere mata kirari da kai babba ka ce wa bihamdi ina godiya fa ina godiya to babu kowa ke ya zo ya fari ka shi sai shi koyi da wannan hadisi to mun gode ba abinda an kai mana an bani mota na gode ba mota ta haka ba a bashi shi an ba shi mota ba ba sai ya kai a ba shi to ka yi ma Allah irin wannan aiko su koyi na suka yi ko da kuwa ganin su an ba su da karatu suna an da wani abu da suka sassar ba haka to ka yi mai irin wanga kirari ka gama da za'a do duk wani babanin da ya tashi a wuri babu sadaki ya yawaita sabihi ya gani ah, ba ku gane shi ba ah, abin na yake abin nan ku yi tasbihi ga Allah wasu wasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbih wa atrafa an-nahari an kace ni la'allaka tarda ya waje tasbihi hakika duk abin da kaka zuwa ba ta kai kai Allah ka magana da kai ne ba abu la'allaka tarda da zaran ga abu ya ma kunci samu rika zanna an ka ce kasuwa da dan canjin ka sautar zuwa dozin mutum sau dozin guda kaka sau guda ba yawon da aka ce ba a yi da ta zuwa ana janta in mutum na ɗan girman kai an bayan in babu wata manowa gare ka sai ibada ga Allah ya halitta. ka rike abin ka kana a kana abin nan babu ganin gaje maka sai ga direba yana tuka mota yana subhanallahi wa bihamdihi da zuwa ko ba ku ganin su ni dai na ka gani sai ka iske alhaji mai kuɗi yara na ta sha abin nan shago ya kusa girman masallacin ga ɗakin masallacin ga ya koma da can bakin gate yara na ta yawo ana ta sayan kaya mutane ko kidare ya kuba ka yayi yana can da tafiya kai kina ta ja mata mata yana masa yana ta ɗauwa. kuɗi na ta karuwa ba ku ji Allah ya ce la Allah ka Ɗan ba dan kasuwa shi na da da wani abu ba ciniki ba bai yadda da wani ba kirki bai yadda da rikin kirki to ku yawaita wannan tasbihi da kun kaji Allah na so nai ku yawaita shi akwai kaya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka taimaka mana Allah tasbiha ta danga Allah ka shirya mu ga Yesu ka ta sa ayi sai mu yawa annabi musalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim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 Allah muna roƙonka billahi la hada samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka taimaka mana ka gafarta mana zunuban mu duka ka shirya mu ka taimaka mana mu yawaita tasbihi babu iyaka Allah ka shirya mu ka taimaka mana mu yawaita tasbihi babu iyaka kuma Allah ka sa mu don ka ba don kowa ba kuma abinda duk kai alƙawari ga yin tasbihi da yawa Allah ka ba mu rabon da yayi na kowa yawa don albarka sunayenka da tilwafinka madaukaka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mu iyalan mu ka shirya ɗiyan mu ka gafarta musu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya ji haggata mu ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya saboda albarka sunayenka Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya laifukan da muka yi ma kake jarraba mu da abubuwa Allah ka tosaya mana Allah ka raba mu yadda yin laifukan nan Allah ka gafarta gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka shirya muka shirya mahukuntan mu Allah ka shirya muka shirya mahukuntan mu Allah ka azama mana su ga hanyarka Allah ka kare muka kare su Allah ka kare muka kare su Allah ka amintar da hanyoyin mu Allah ka amintar da ƙauyukan mu Allah ka amintar da ƙauyukan mu ya Allah ka amintar da ƙauyukan mu Allah ka amintar da biranen Allah ka kare mu ka kare gidajenmu, ka kare mu ka kare makarantun ka kare mu ka kare masallatayenmu, wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya Allah ka gafarta mana ka ba mu na firdausul a'la Allah ka ka ba aljanna firdausul a'la Allah ka ba aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar Allah ka ba mu cikakkar kariya da tsaronka ka kare mu shirin duk wani mai duhin mu ka kare mu da duk wani himmata ka kare mu makirci mai duhin mu da makirci ka kare mu daga sharrin makiya da mahasada ka kare mu daga sharrin na kusa da na nesa ka kare mu daga sharrin na ciki da na waje ka kara mana imani da lahiya ka warkar da mu kawar da marasa lahiyar mu Allah kawar da mu kawar warkar da marasa lahiyar mu da bayinka musulmi yare da manya maza da mata saboda albarka sunayenka Allah ka ya mana Allah ka kare mu ka kare kasar gana Allah kare mu ka kare arewa gata mu Allah ka kare mu ka kare jihar gata mu mu da kauyukan mu ka ba mu kariya da tsawonka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam